irin mutum ko mun yi bayani akan mun yi bayani akan cewa babu lagawo a saki haka ne ko ba a wasa da saki saki gaba ɗayan shi ba a wasa da shi mun yi bayanin wanda ya saki matan shi a rufe matan shi fiye da ɗaya da didi sauran abin nan ya ce summal mutalliku duk karatun da aka yi baya wanda ke da daman ya saki mace almuslimu to musulmi ne sharaɗin saki ya cika wanda ya saki ya zan musulmi almukallafu baligi idan yaro ya saki to ba a yadda ba sakin matan yaro yana hannun iyayen shi ne iyayen shi suke da damar su sun saki matan shi amma ba shi almuta aƙilu mai hankali almuhtaru safihi banda safihi wanda yake ciwo ne safihi shi ma ban da shi sai al-mukhtaru kuma ya zama da son ran shi ba matsa mushi aka yi ba shi ikirahi in aka matsa maka kai wani aiki ya kaga aikin ba karbabbe ne ba kuma aikin bai yi ba ko musulunci ne aka ce ka fita aka matsa maka kaga ai mutum bai fita ba sai malam ya ce wa isharatul akhrasi ishara nuni na al na bebe bihi hawan miriyan udu ila talaki isharan bebe bihi da saki kan nuduki kan furci ne shi bebe ne saki mata <laughs> bebe ce ke zo nan zauna saki igiya aure daya na yanki jinayar wannan ma na yanki nayar yan tattara an gane goyi duji nan an gane abin da ya faɗa yayi eh, to shikenan kuma kamar yi magana ne bebe ne da mamure ya yi to in ya yi da mamure ya nuna misalan da aka gane to kanuri kamar furici ne mun yi bayanin saki furici ne shi rubutu ishara ne kawai mu maza wallahi sai mun ba a hankali waɗannan kalmomin na baya mu kalle su da kyau darussan nan mu bi su da kyau mutum ya yawaita magana ba wani riba ba ne shiru riba ce yawan magana ba wani riba ban ba dole bane in ka zo je sai kai magana ko abokin ka ne kuka kai sallama kuna ya gaisa ku zauna kawai ku shiru ba dole sai an yi wani magana ba inda dan qur'ani kusa da ba da inda qur'ani kusa da kai ka bashi dan karanta ko shafi biyu ne kama kan shafi biyu kun gama to wani zan tayi gida shikenan a watsi haka cikin gidanka kalmomin da kake faɗa mutum ya zama ya saki matan shi bai sani ba ba karamin hadari bane Allah ya kare walau sabata idan da saki ya tabbata bi shahadatul ne da shaidan adalai guda biyu waktalafa fi adadihi amma sai shaidun suka yi sabani akan adadi ba shi mai sakin ne ba shi mai saki in ya ce bai san adadi ba mun riga mun gama hukuncin shi ko mun karanta wanda ya saki matan shi aka ce saki nawa ne ya tsaya wai shi bai sani ba a mai da uku kuma idan ta je ta wani aure kaddara ya sa ta dawo hannun shi in ya sake ta saki daya hukuncin shi saki uku idan sake wani auren shi ne fahimtar ta farko fahimtar ta biyu kuma ba za ta dawo hannun shi ba sai ta aure uku a na hudu sannan ta dawo hannun shi saboda yare na mutane hankali ya saki mace cewa mai masan adadin ba to idan ya zama ya saki mace da lafazi an tabbatar da ya sake ta ko bebe yayi yanda yawa da kaburan shi ya nuna ya saki mace ya tabbata ya sake ta to amma sai su shaidun da za su tabbatar da sakin suka yi saɓani a kan adadi kaga ba shi ne ya yi saɓanin ba faƙala a haduhu ma ɗayansu ya ce thalathan ya ce a ai saki uku ya sake ta ko ta isharan ko ta naɗikin wal akharu ithnaini sai ɗayan dama su bi ne kadai sai ɗayan yace a'a ai saki bi ne aw wahidatan ko kuma ɗaya yace saki ɗaya ne lazima mattafaqa alaihi to abin ya zama lazimi to abin da suka hada akan shi mun gane ko bari ka gani malam tashi nan idan aka ce an yi ina bata masallacin da da zane amma ya zane kan ƙarami nake yi sai mun samu ɗan ƙaramin allo don musulun da ba za a riga da shi wata rana kuma koma sabon masallaci bayan sallah mutum shaidu biyu sai ɗaya ya ce saki uku ne sai ɗaya ya ce saki biyu ne koko ɗaya ya ce saki uku ne sai ɗaya ya ce saki ɗaya ne koko a'a ɗaya ya ce saki uku ne a ɗaya ya ce saki biyu ne sai ɗaya ya ce saki ɗaya ne ga su shaidu ne ɗaya ya ce saki uku ne ɗaya ya ce saki biyu ai idan bebe kaza wa kadabura biyu ke ne ya ce a uku ne to duk in fasara ne sun karanta wani karnarki na kurame ne mai da bai bai uku ɗaya ce a a saki uku ne sai ɗaya ce a a ai saki ɗaya ne ai in aka yi kaza aka yi kaza ɗaya ne ko ko lafazin da suka yi amfani da shi akwai asirahu da firaku wanda aka ce ana sa shi cikin kinaya saki uku ko suka ce ana sa shi cikin saki ɗaya sai aka samu wannan lafazin ɗaya ya ce ai idan aka faɗe shi a yanayin iri kaza suke uku ke badawa ɗaya ce a idan a yanayin iri kaza ne suke ɗaya ke badawa lafazi ne cikin lafazi suke sabani ko ɗaya ya ce saki biyu ne ɗaya ya ce saki ɗaya ne to sai aka ce lazima mene mattafaqa alaikum to a nan wurin abinda suka yi ittifaki akan shi to shi za a kafa yanzu wannan ya ce saki uku ne na ce saki biyu kaga da wannan da wannan sun yi tufaki akan biyu ko ba ka ne ba akwai biyu anan akwai biyu anan to sai a ce saki biyu idan aka ce wani shi saki uku ne wani saki daya ne to wannan yana da daya wannan na da daya ko ba daya cikin uku to sai a ce saki daya ne idan wannan ya ce daya wannan ya ce biyu na akwai daya na akwai daya shi ma sai a ce saki biyu da zai mamman tafaka abinda suka yi ittifakin to shine aka saki saboda shaidu ne yawa eh in ya zama kowanne ya shiga cikin inda suka haɗu to wannan abin to shi za a karba kaga ai nan ga biyu nan ma a cikin uku na ya akwai biyu nan ga ɗaya nan ma a cikin na ya akwai ɗaya sauran sai a watsar nan akwai ɗaya nan ma a cikin na akwai ɗaya to abin da suka yi faki, ya zama wannan yana da shi wannan yana da shi to wannan abin to shi za a karba an gane ko Shi ne lazima mattafaqa alaihi sai malam ya ci gaba da bayani ya ce walau ha maridan inda ya saki matan shi saki na, na, na wanda ta zama banat minhu sakin da ba raja'a domin in mutum ya saki mace bai da lafiya sakin raja. ai ya bamanta da sakin da yake ba'ini ne sakin da ba dawowa ba komai a ciki sai ta ƙara wani aure yana cikin rashin lafiya ya mutu irin wannan sakin lazima huwa an karba saboda ba a wasa da saki wa ware satho kuma za ta gaje shi za ta gaje shi inda ya mutu a wannan ciwon za ta gaje shi wa in mata da iddati ko da ko ya mutu bayan ta gama idda ne aw tazawwajar ko tana wani gida ma ta haihuwa sai aka ce wannan tsohon mijin naki da ya muke sakin nesa inda sakin raja'a ne to kuce shi daban amma sakin da ya mata saki ne na nesa na ba zai yi dama ya dawo da ita ba to sai a ce ya sake ta ne saboda mugunta amma idan da ya sake ta ne sakin da yake raja'i ne zai yiwu ya dawo da ita a cikin jinyar nashi to da hukuncin shi daban amma tun da ya sake ta sakin da yake auren ya ƙare kwata-kwata kuma bai da lafiya to za ta gaje shi matuƙar bai tashi daga wannan ciwon ba ko da ta gama idda ko da ta yi wani auren amma idan da suke raja'i ne zai iya koma da ita kuma sai kaddara ta sa bai koma da ita ba har ta gama idda har ta wani aure to shine ke da harshe ko suka ce ko shi ko shi za ta gaje shi suka ce a'a ai sakin raja'a ne an gane ku amma ba'ini bai da iskaliya sai sabon fasali wani karatun ya zama dan kada Allah ya sa makarantar albarka don akan fasali ya kamata tashi fasalin yana jazuko? wannan fasalin za mu shiga yana da mahimmanci wasu kalmomi ne mutum ya race saki da wasu abubuwa masu shubu hamala yana faɗa magana ta ƙari kwata-kwata ba irin waɗancan ba ne sabbi ne allah ya taimake